ga dukan alamu jam'iyyu mafi karfi a najeriya a yanzu wato jam'iyyar pdp da apc sun shiga galari na shigowa da ficewar wasu gaggan jam'iyyar a daidai lokacin da shugabannin jam'iyyun biyu ke kokarin yi wa jam'iyyun nasu garan bawul domin su daidaita ka al'amuransu pdp dai ta fuskanci fice wasu gwamnoni guda biyar zuwa apc yayin da wasu gaggan apc suka fice zuwa pdp abin da ya sa su lamido yake ganin cewar tun farko annoba ce da ta shafi jam'iyyar pdp ta shiga zuwa waɗansu jam'iyyu saboda haka man ga ya tafi amma abin da din a matsayin annoba yana cikin ko ina yanzu a cikin state najeriya ko ina annoba ce da abgadin da apc da pdp da kuwa duk ko'ina a wannan tsarin son zuciya da biyan bukata na a yi abu don ka samu ba don ainihin gyara ba saboda haka ami ma'azu da yahu ba shi wato aikin ya da wuya to amma dai magana shine na gama cewa ka tsaya ka sa kanka gaba ka gani shin me najeriya me ake zamani duk abin za ka yi kashi wanda zai kare ainihin matsayin najeriya da kwarjininta da jam'iyyarka babu laifi a ce kai yaron wani ne amma dai magana shi ne sama da komai kana da matsayin kanka mai mutunci a matsayin kanada saboda haka idan haka abin za a yi zai kawo matsayin da yake za a bata maka ko ka rushe bai bai dole ba amma dai kana da yake a gaban ka na ga masa kuma abin farko shine ya za ka yaga ce yan uwanka domin duk nan na ce kai da gwamna ne kusa gwamna ne kamar ka ada haka ba mako kamar ka ada haka goje haka bukola haka rinyako saboda haka wani yanayi faru a ce gwamna saboda ciwon zuciya saboda bakin ciki har ce zai bar gidansa to akwai hadari sau da haka ni na ganin akwai bukata ga cewa mai farada an yi abubuwa babu ka'ida akwai tsarin mulkin pdp wanda ce kai zai abubuwa to amma ba manga sai ya zo ya kama kar sau da haka ka ce duk abin da aka yi nan abin da aka yi ribas na kora ameci abin da aka adamawa na jam'iyyarsa kaza duk wannan ka ce ka gyara su wannan ce ka faɗa ka ce an yi sa matsayin kuskure ko da mutanen sun fusata ne ka ce eh wannan abin babu shakka kuskure ne ka faɗe shi kowa ya sannan ka ce kwarar da aka yi ala misali na oyola jami'a bayan ko ta jami'a da shi kuskure ne ka faɗa ka ce wanda aka yi baraje wanda shi ne sakatar jami'an nan ba a da kuma ya zama acting chairman jami'an nan a kore shi ka ce shi kuskure ne so duk inda ke kura kura wanda yake an yi wannan hukuncin ba bisa ƙa'idar jami'a ba cewa a matsayin wa jami'a ko a matsayin kwamitin abin naka ka ci ka faɗa ka ce kurakurai ne to idan ka faɗe su akalla ko ba komai wani wanda tafi din ce da fayin kaga ai jami'ar ta yi kuskure to daga nan sai kuma ga ya za a yi a shawo kansu wanda shi ne kalubale gwamnan jihar jigawa kenan su lamido a tattauna da na yi da shi a abuja to amma alhaji umaru dembo wani tsohon ministan mai a najeriya kuma kusa a jam'iyyar ta apc yana ganin babu hujja da zai sanya wasu su fice daga jam'iyyar su ta apc saboda wai ba a tuntuɓe su ba ko suna ganin cewa sun yi ba da wata gudunmawa mai karfi a lokacin da ake kafa jam'iyyar apc domin jam'iyya yawa take so da karfi domin ta kwace mulki daga gwamnatin da ake ganin ba ta yi wa 'yan ƙasa adalci. to ai wannan gwagwarmaya duk mu nan mu ma muna cikin gwagwarmaya wanda yake mutane jama'an ƙasa baki ɗaya da suka yi ta ba da goyon baya ai ba sai wannan mutum ya taɓa gwamna ko wani abu irin wannan sannan za a ce wai ya ba da gudunmuwa ba babbar magana ita ce shin da wace niyya ne ake haɗe wannan an haɗe ne don saboda a samu nasara a kwace mulki daga hannun eh, shegiyar uwa ko kuwa a'a mutum ya haɗe an ji an haɗe ne saboda shi ya murɗe ya samu wani mm, tubaraki da da bai da shi duk ko me ko mukami ne ko me da suna da shi kuma suna har yanzu ana ganin girman su amma su suka watsar da girman gaskiya wannan ba su da dalili kuma duk idan akwai wani ma mai tunanin haka ana ji da yadda mutane ke ta cewa ba a kyauta ba kuma ba haka ake ba kuma ba siyasa ba ce in za su zauna su yi abin da ya kamata su tsaya su yi abin da ya kamata to amma maganar da suke yi da waɗansu masu adawa da irin wannan tsari shine jam'iyyar apc jam'iyya ce da ta kahu bisa ga ra'ayoyi mai yawa kuma ya kamata a ce kafin a yanke shawarar cewa an ba gwamnonin da suka shigo shugabancin jihohin ƙarƙashin wannan jam'iyyar sabuwa kamata a ce wai an yi taro ne an yi matsayi na duk mai faɗa a ji mai alhaki a jam'iyyar apc kafin a yi ma gwamnonin wannan ta yi shin wannan ba gani akwai hujja na cewa a yi tuntuɓa kafin a yanke shawarar baiwa gwamnoni matsayin shugabannin jam'iyya a jihohi to abin da za mu ce dai shine dole a jam'iyyar na akwai shugabanni sai dai in su sun ce ba su shiga cikin shugabannin nan ba ko kuma an yi taron ba su je ba amma shugabannin nan su suka je suka nemo waɗannan mutane suka kuma aka tattauna kuma suka yarda musu da wannan to saboda Allah idan duk abin da aka yanke a jam'iyya shugabanni suka yanke waɗansu za su fito daga baya su ce su ba su yarda ba don me aka yanke ba a zauna an tara tarurruka baki ɗaya ba a yin haka nan. Alhaji Umaru Dambo kenan wani kusa a jam'iyyar APC a ganawar da na da shi a Abuja. Yanzu dai ga dukkan alamu dukkan jam'iyyar biyu suna fuskantar wani babban kalubale na tabbatar da cewa ba a ci gaba da ficewa daga juna ba domin kokarin yin karfin da zai sanya a ci zaɓe a shekara ta 2015. umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya